Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 1725 da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa kan mita ɗari da da biyar Sauran gidajen rediyon sun haɗa amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalol da kuma niya murya Arewa. A kasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan BOA Hausa hausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraronmu Assalamu alaikum yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin sake jan ragamar shirin da wannan hantsin rana Alhamis 18 ga watan Afrilun 2019. Bayan labaran duniya za ku ji cewa a Najeriya matasan jami'ar APC na shiyar arewa maso gabas sun yi taro a jihar Bauchi. Sannan Sulan Mumunu Barma zai shigo da shirin na kasa. Har ila yau muna tafa da sharhin jaridun Ghana da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Attorney General ɗin Amurka William ba da mataimakin Attorney General Ron Rosenstein za su gana da 'yan jarida da safiyar yau dinnan Alhamis game da rahoton mai bincike na musamman Robert Mueller a cewar wata sanarwar da ma'aikatar shari'a ta bayar. Mr. Ba na kuma shirin sakin tacaccen juyi na rahoton mula mai shafuka kusan 400 kan da ɗin da Rasha ta yi a zaben Amurka na shekara ta 2016 da zumar ganin Donald Trump ya ci zaben shugaban ƙasa. A wata hira da aka yi da shi a wani gidan rediyo jiya Laraba, Trump ya nuna cewa shi ma mai yiwuwa ya kira taron manema labarai. attorney janar ba zai kira taron manema labarai watakila nima zan kira wani taron bayan 'yan jarida sun gana da shi bari dai mu gani abinda trump ya gaya wa larry o'connor kenan na gidan rediyon wmal a jiya mula ya binciki alakar kwamitin yakin neman zaben trump da rasha da kuma koshin trump din ya yi amfani da mukaminsa na shugaban ƙasa ya yi karan tsaye ga fannin shari'a ta wajen gurgunta wannan binciken tuni dai aka shiga muhawara kan wannan rahoto tun ma kafin a fitar da shi koriya ta arewa ta gwada wani sabon makami mai linzami na zamani wanda wannan ne na baya-baya a gwada karfin soji da koriya ta arewa kan yi yau ne dai kafafen yada labaran gwamnatin koriya ta arewar suka bayyana hakan shugaba kim jong-un ne ya sa ido kan yadda aka gudanar da gwajin wanda ya kira wani muhimmin aiki a cewar kamfanin dillancin labaran koriya ta arewar tuni ma'aikatar tsaron amurka ta mai da martani da daren jiya laraba inda wani jami'in hedkwatar tsaron amurka ta pentagon ya ce muna sane da wannan rahoton kuma za mu sake ce komai ba halin yanzu To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump na shirin ƙaƙaba ƙarin takunkumi ma ƙasar Cuba da zamar ladabtar da gwamnatin ƙasar saboda goyon bayan shugaban Venezuela Nicolas Maduro da take yi. Jiya Laraba mai bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa John Bolton. ya ba da sanarwar iyakanta kudaden da 'yan cuba da ke amurka za su iya turawa ma 'yan uwansu da ke wannan tsibirin ƙasa da cewa kar ya wuce wato dala dubu ɗaya ga mutum guda bugu da ƙari gwamnatin ta trump za ta kakaba wani sabon abin da ta kira sauyi na takaita zirga-zirga zuwa cuba wanda bai shafi buƙatar haɗuwar dangi ba a cewar bolton a wani jawabin da ya gabatar a miami ga wani gungun soji a zagayo wato zagaye na 58 ta tunawa da abin da ya faru a ƙasa wato a ƙasar wato na kasa mamaye tsibirin a shekara ta 1961 kamar yadda hukumar leƙen asirin wato asirin amurka ta tsara a shekarar yayin da ƙwararru ke auna ƙarfin ginshikin da ke rike da majami'ar notre dame ta ƙasar faransa da wata mummunar gobara ta ce, da sauran kuma ayyukan tantance yawan barna da ta faru a wannan daɗaɗɗiyar majami'a kuma ɗaya daga cikin sanannun gine-ginen ƙasar shugaba emmanuel macron na ci gaba da ƙoƙarin cimma burinsa na sake gina majami'ar cikin shekaru biyar Makuran ya bayyana shirin nasa ne na sake gina wannan majami'ar har ma tafi ta wato ta da a wani jawabin da ya ga kasar a shekaran jiya talata sannan ya shafe tsawon jiya yana ganawa da ministocin kasar kan batun sake gina wannan majami'a da yadda kuma za a tara kudin gina majami'ar tuni ya fara samun gudunmawa mai yawa inda attajiran faransa da kamfanonin kasar suka yi alkawarin bayar da kudin da ya kai wajen dala miliyan 800 ibrahim kalmasi garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc Za mu fara rahoton namu ne daga jihar Bauchin Najeriya yayin da uwar jam'iyyar apc ke ikirarin tsayar da sanata ahmad lawal daga jihar yobe a matsayin wanda take son ya shugabanci majalisar dattawa a jamhuriya ta tara a gefe guda kuma matasan jam'iyyar na shiyar arewa maso gabas sun gudanar da taron gangami a jihar bauchi domin nuna adawarsu da shirin uwar jam'iyyar na yin ɗauki ɗora a shugabancin majalisar dattawan ga rahoton da abdulhab muhammad ya haɗa mana daga bauchi taron gangamin wanda ya samu wakilcin kungiyoyin matasa daga jihohi shida na shiyar arewa maso gabas bello ambu shine ya jagoranci taron ga abin da yake cewa muna godiya wa shugaban kasa janar muhammadu buhari da jam'iyya ta apc da ta bamu wannan dama a yankinmu na northeast arewa wato maso gabar akan mu cire kakakin majalisar dattawa wato senate president so muna roƙon general muhammadu buhari shugaban kasa da jam'iyya ta apc su dubi girman allah su bar sanatocin yankin northeast da su zauna a mutunce su cire mana mutum daya. kada wani dan yanki su mana kazalanda ko daga can wani yankin da ba a notice ba don Allah muna roko da a yi haƙuri a bar mu da kayan mu tun da rigima ce ta mu ta cikin gidanmu a bar mu mu yi zaɓi abin mu a cikin gidanmu kar wani dan gida ya shigo ya farraka mana gidanmu su yi haƙuri su taya mu da addu'a a bar mu da kayan mu mu zaɓi wanda ya kamata mana notice kuma sanatocin mu na notice su tsaya su dircewa su ga wane ne jajirtacce wane ne ya kware wanda ba zai je majalisa ya zauna ya ya je aiki ma wa'insu daban ba ya tsaya a yi aiki al'umma a fahimci wanda al'umma suke bukata a bar jama'a jama'a a fahimci kukan jama'a a bar kuma wanda ya dace zai soki mutane in aka ki aka ce za a ɗauki ba za a haifar da ido. Hajiya asabi Isa Tirun ita ce shugaban mata shiyar Arewa maso gabas ta buƙaci ganin an bar 'yan shiyar Arewa maso gabas din da su fidda wanda suke ganin ya fi cancanta a maimakon a yi musu katsalanda. Bisa ga wannan dalilin ne ya sa muka taru kwanmu da kwarkwatanmu maza da mata matasa muka taru a wannan jihar Bauchi duka jihohi na shida muka yi wakilci muka zo muka taru saboda haka muna fata za a bar mutane su kar a ce wane ne kawai ya kamata a zaɓe shi ko a bada dama wa mutane a a bar mu a north east zone da ba ma bukatan katsalandan saboda talakawan najeriya yanzu wallahi duk wanda ya musu zai dawo ya same su wakilin majalisar matasan apc na kasa barista ya utanku ya yaba da matakin da kungiyar matasan suka ɗauka sannan ya ce zai sanar da uwar jam'iyyar apc kan matsayin matasan shiyar arewa maso gabas game da batun shugabancin majalisar dattawa shugabancinmu na apc youth caucus na kasa tun kafin in zo in wakilce su mun cimma matsaya da su sanin rekod na kowanne mai bukatar neman wannan kujera daga northeast kuma zan tabbatar musu zan gaya musu cewa ga irin gangami da kuma kowane resource person da aka kira daga north east ya zo ba da gudumawarsa zan gaya musu matsayin al'ummar matasar north east so hurumi ne na mutanen arewa maso gabas kamar yadda matasan suka taso daga arewa maso gabas suka taru abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya Madalla a gaida Abdulhab Muhammad. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan waka. Kar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara tokar a sha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyau. Dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ku ba ta da kyau dokar a sha kwaya. Dokar a sha kwaya, kakanka ba ya sha, babanka ba ya sha, bai kai kashan kwaya, kar ku sha kwaya. kwaya ko ba shi da kyau matar ka baya sha matar ka ba ta sha yayan ka baya sha bai sa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau ta kalla ba nan dai kwaya ku ba ta da kyau ta kan sa a lalace kwaya ku saurara kwaya ku bar sha dai kwaya fa ba ta da kyau Allah ku saurara to kar ku sha kwaya. To kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara. Allah shi jigan dan Maraya Jos. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe uku da minti goma sha ɗaya na dare. Ga su na barma da shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. Har yanzu dai shirin na kasa na tare da Suleiman Abdulaziz, ɗan siyasa, jigo a ƙungiyoyin na garin Kaduna. wanda kuma kwararre ne a fannin lissafi aikin da ya ba shi damar shiga duk inda masu kafafu ke shiga duk da cewa Allah ya jarabce shi da larura a kafafunsa. To a ci gaban wannan hira bakon namu ya faɗa wa wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikra cewa mai da hankali wajen baiwa yara na kasassu karatun zamani wani babban makami ne a yakin da kasashe masu tasowa suka sa gaba da nufin murkushe sana'ar bara saboda haka ya gargaɗi al'umma da ƙungiyoyi masu zaman kansu da gwamnatocin kasashe su kula da batun ilimin na kasassu to amma ku bari mu fara daga inda yake amsa wannan tambaya Malam Suleiman ka jingina siyasa koko kana yin ta? Yanzu eh, siyasan na tabawa. Kasan yanayin da wannan siyasa ta zo ta wannan lokaci siyasa ce wanda take da wuyan sha'ani tana neman natsuwa da sanin ya kamata saboda in ka lura da yadda ake siyasa a wannan lokacin in dai ka san mutuncin kanka dole ka ja baya saboda wata dama ne da wani yake nema ya ciwo wani mutunci kuma siyasan zaka ga yadda ta canja abin mai mutunci ma da ya tsira to shi yasa da muka lura da wannan yadda siyasar nan take sai muka ja baya muka gani duk wanda ya zo sai mu bashi shawara da ana ci gaba da wayarwa da mutane kan na ita siyasar nan ba fada ce kuma ba gaba ba ce. mutane su fahimci neman yanci ne saboda mun fito ni a matsayin neman yanci ne ba wai wani ko ka zo ka ciwo wani mutunci ba ka yi takara har so bi daga kansila ka yi gaba ka yi takarar majalisa kila mutane su ce to aina kake samu kuɗaɗen da kake siyasa bayan yan uwanka wanda Allah ya jarabta da irin wannan suna can akan titi suna bara eh, to eh, gaskiya na sami goyon baya a wannan lokacin daga gida ne gaskiya ba zan wa komi ba wa ita mahaifiyata gaskiya ta bani goyon baya ɗari bisa ɗari a wannan lokacin don kuɗaɗen da na dinga amfani da su a zahirin gaskiya na ta ne yanzu kai me kace kana rayuwa yanzu akwai eh, supply ne da nike yi okay. kana kawo kayayyaki wani iri na abinci ko na gida ko na akwai supply na chemical ne magani ne irin na dabbobi eh to in na kawo da yake da can na san harka to amma a yanzu ina da wayansu mutane a cikin kasuwa haka to dan wani dan lokaci can baya rayuwa ta dan yi wuya ba abin da ake yi to allah da ikon shi cikin wa'yansu 'yan lokutan nan kuma Allah ya haɗa ni da wani tare ma muka yi makaranta to shine nake dan yin wannan supply din yakan bani sai in nemo sai in cire nawa ka taɓa jaraba wata sana'ar hannu misali gaskiya eh, eh, eh, na yi sana'o'i da dama amma dukansu Allah bai yi za a ci abinci ba amma ka taɓa yin bara gaskiya ban taɓa yin bara ba ban san yadda ake yin ta ba saboda alhamdulillahi ni tun da na taso daga eh, tun ina karami ban san komi ba sai makaranta me kake gani yana jawo wa wasu daga cikin waɗanda Allah ya jarabta da irin waɗannan na ƙasa bara to ita bara nan wa'yansu dole ta sa su suke yin bara saboda in muka duba yadda kasar take ciki waɗansu kuma kusan a ce tun daga gida ne abin ya faru saboda in ka duba tun yana, yana ɗan tasowa zaka ga an fara ɗan ajiye shi a kofar gida yana duk wanda zai dan wuce yana dan jefa mai yana abin nan to in ya fara kasan kuɗi da daɗi to tun yana karɓa ana zuwa ana bashi ne to wata rana fa zai je nema da kanshi wa'yansu kuma za ka gani ma su tun daga haihuwansu ma ai zaka ga wa'yansu ana yawo da su kamar masu yan biyu a zamanin da zai kaje an ce wai ai bara suka zaba to ita a ce wanda ba ta da wani mahalli a ko'ina malam suleiman wa kake ganin zai taimaka a rage ko a daina bara ko da na ƙasa inda za a nemo abinci hana bara akwai nauyi nauyin na kowa ne yau idan muka lura da ita kasan yadda take ciki idan aka ce ita gwamnati ce mun yaudari kanmu ita kanta gwamnatin ma ya ta kari da kanta to amma waɗanda ya kamata su taka rawa muhimmiya shine malaman addinai saboda malamai suna zuwa suna yin bayanai akan 'yan siyasa malamai suna yin bayanai akan masu kuɗi amma ita na kasan nan fa malamai sun ki eh, abin da su yi bayani a kanta kuma eh, eh, su fito su faɗi irin martaban da Allah yi wa kasa in suka fito suka faɗa mutane da kowa da kowa in aka fara tarawa masu nakasa su suna gani ai su ma za su tashi a na ba babu to shi yanda Allah ya ikon shi duk abin da wani zai cire ya ba wani ba zai taba karewa a wurin shi ba tunda shi wai mai bayarwa ai ba zai kare a wurin shi ba to bawan shi ma da yake bayarwa e, e, in ya bayar ubangiji cewa ya zan kara mai idan kuma ka hana za a rage maka to malamai ya kamata su fito su yi bayani akan yadda ya kamata ita al'umma masu shigo ciki su tallafa wa mutane masu nakasa sai a rage saboda ita bara nan in ka lura a ina ne take a arewa an bar mu a baya in ka je kudun suwaye suke baran yan arewa in ka dawo arewan suwaye suke yin baran yan arewa ina matsalar take to kaga matsalar dai tana nan a nan arewa to lokuta ne da yanzu alhamdulillah yanda aka sanya wa wannan kudiri na hakkin nakasassu hannu mai girma shugaban kasa janar muhammadu buhari ya sa mai hannu to kaga ya kamata a ce eh, yau mu eh, da 'yan eh, arewa mun zo mun yi karatun ta natsuwa kanmu saboda mu ci gajiyan wancan abu muka tafi a harkan bara bara bara wallahi 'yan kudu sun mana nisa a ko ake abin nan dole ne mu san menene za yi a ƙarshe akwai wani sako ko wata shawara ko wani bayani da ka so ka yi ƙila ban tambaye ka ba ko abin da za gaya su yan uwanka wanda suke da irin wannan eto eh eh, abin da na manta ba faɗa ba shine bayan a harka ta siyasa na shigo cikin kungiya ta nakasassu an dama da ni wanda na rike mataimakin sakatare na haɗaɗɗiyar kungiyar nakasassu ta jihar kaduna na zo na rike sakatare na kungiyar guragu na jihar kaduna sannan na rike mataimakin shugaban abin nan wanda yanzu ni nike jagoranci na haɗaɗɗiyar kungiyar nakasassu ta jihar kaduna ka yi aure na yi aure shekara ɗaya kenan da wata uku ana dai kan hanya nan da 'yan wata biyu zuwa uku insha Allahu. To uh, me za ka gaya wa 'yan uwanka a ƙarshe musamman wanda suke da wannan inda za su jajirce su ma a uh, wajen ganin sun ɗari matsara ko sun biyo sawunka uh, wajen kiyaye abin da za a kiyaye mutuncin mutum. To abin da zan kiran da zan yi wa 'yan uwana mu sani ita dai wannan nakasa ba kasawa ba ne. kuma na ɗaya duk abin da wani zai iya wallahi za ka iya idan wani e, zai yi ɗaya kai a matsayinka na mai na ƙasa za ka iya yin uku saboda ƙwaƙwalwa ce ai take yi ita na kasan na a wani bangare ne na jiki yake samu a fito a nema insha Allahu Allah kuma yana tare da e, e, mai nema kuma za a samu. Zan yi amfani da wannan dama in gode wa wannan gida naku mai albarka yanda ake baiwa 'yan uwanmu masu nakasa goyon baya yanda suke bayyana bayanansu da 'yancinsu a kafafen yada labarai ba abin da za mu ce sai dai gode Allah ya saka da alheri. Masauraro a nan ne wannan tantaunawa ke kammala kuma nan muke dakatar da shirin na yau. A madadin wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikara da bakon shirin na kasa Suleiman Abdulaziz da waɗanda suka ba da gudunmuwa wajen ganin shirin ya je gare ku ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku Allah ba mu alkhairi. Salamu alaikum. Abdallah a gaida Sule, yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin wasu jaridun Ghana. Za mu so sharhin jaridun na yau ne da jaridar da Independent wacce babban labarinta shine babban sarkin ciman ya shiga cikin waɗanda ke kira da a ƙara wa shugaban ƙasa wa'adin mulki. Jaridar ta ce, Babban sarki na yankin sarautar Tachiman da ke cikin jihar Borno East, akan fi Ameyao ya haɗe da waɗanda ke kira da a ƙara wa shugaban ƙasar Ghana wa'adi na mulkin mulkinsa. Game da abin da babban sarki ya ce ne ƙara wa'adin shekaru hudu zuwa shida ko bakwai zai ainihin baiwa gwamnati da ke mulki daman gabatar da tsarurruka da shirye-shiryenta cikin nasara ta samu. samu kammala irin abubuwan ta sa gaba ya bayyana cewar tsarin mulkin da ake amfani da su wadda ya takaita wa shugaban kasa wa'adinta zuwa shekaru hudu sa'an nan kuma a sake zabensa yana sa yana zama mawuyacin abu ga shugaban kasar ya cimma mafarkinsa da kuma burinsa wa kasar har yau dai a jaridar ta da independent muhammad ya tafi kotu domin baiwa caman jam'iyyar sa ofisu amfufu wahin goyin baya jaridar ta ce tsohon shugaban kasa john dramani mahamman ya bayyana a wata babban kotu a nan accra domin nuna goyin bayansa ga chairman babban jam'iyyar adawa national democratic congress wato vusu amfufu da mukaddashin jami'in sadarwa kukubuwahin domin ya mara musu da kuma nuna goyin bayansa a gare su sai jaridan da founder wacce ta rubutu gwamnati ta tara kuɗi gara sidi 36,000 sa'an minista ya yi alkawarin samar da ayyuka na fannin aikin su tamanin, jaridar ta ce gwamnati ta tara kuɗi gana cedi miliyan 36 cikin shekaru biyu a dalilin na ɗaukan matakai na iya manejin yadda ake tafiyar da cakudadden mannan da kuma dakatar da kau da shi da ake yi sana bugu da kari kuma sashi-sashi na masauki na jirage ko kuma dai kwale-kwalen yin su 286 su masan tara kuɗi gana sidin miliyan biyu a wurin tariyarsu domin ci gabansu daga sayar da wannan mai da ake sayo masu aikinsu a cikin unguwanni. karshe kuma sai jaridar daily graphic wacce ta rubuto a shafinta na farko kujira hukumar zaɓe shugaban ƙasa ne ke kira ga hukumomi na gargajiya da ke bukatan sabbin gudumomi cewar su jira hukumar zaɓe jaridar ta ce shugaban ƙasa na nadu dan kufado ya yi kira ga yankuna da sabbin jikoki da aka ƙirƙiro da ke kwararin a kirkiro musu sabbin gudumomi cewar su jira hukumar zaɓe har ta kirkiro sabbin mazaɓu kan su cimma waɗannan burka nasu ya ce za mu bi wannan tafarki na kirkiro sabbin gundumomi da zarar hukumar zaɓe ta yi kafa sabbin mazaɓu ridwan allah muktar sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida ridwan abbas yanzu sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho salamu alaikum da farko sunan Aminu Mishayi na garin Garbace da kamar kuma ta Balija ta tare Najeriya. Dangane da wannan matsala ta sufuri da har ta janyo sace-sacen mutane akan hanyar Abuja ta sa fasinjoji suka koma jiragen kasa kuma jiragen kasa kuma zamana ana cinkoso. ta kamata gwamnati ta duba duk da dai mun san tana iya kokarin ta kuma muna fatan za ta shawo kan wannan lamari cikin gaugawa da za kowa zai walwala a rika tafiya a ko ina ba tare da tunanin wani mai tsare hanya ko mai neman fansa na kama mutane haka ba gaira ba dalili ba da fatan Allah ba kar lafiya da zaman lafiya ba ki da amin nagode assalamu alaikum BOA mai magana Alraf tana gaisuwa babban odita janar na kungiyar muryar kala na a yau zan kira ga sabon gwamnan jihar yobe wanda zai karbi mulki a ranar tara ga watan biyar to da allah ya duba al'ummar zansi sannan kuma yana kira gare shi doka ta karfe goma ya kamata ya daga ta ta kai zuwa matsayin sha biyu don a wannan zafi talakawa suna cikin bala'i al'umma suna cikin bala'i na tsananin zafi bayan da za a mutum ya da kofar gida ya yi ba iska ba komai da fatan zai duba wannan abu sannan kuma zan yi kira gare sabon gwamnan jihar yobe da ya biya ma'aikata kamar yadda wannan gwamna mai barin gado yake da niyyar yana biyan ma'aikata a kan kalli wanda ba a samun lat kuma zan yi da taimaka wa manoma masu ƙananan ƙarfi da kuma kare layukan al'umma da dukiyarsu da aiki tukuru. Assalamu alaikum sunana Baffa Haruna Damba Habaji Bajo ga garkuwar kungiyar muryar talaka. Hakika abin da ke faruwa a jihar Zamfara da Kaduna da wasu sassan arewa na yin garkuwa da mutane da sace-sacen ya gaskiya abin kunya ne ga mahukuntan kasar nan. Don haka ya kamata su tashi su hana kansu tsayuwa su hana kansu bacci su hana kansu zama har sun tabbatar da sun sama wa al'umma tsaro domin haƙƙin tsaron rayukan al'umma da dukiya da martaba na al'umman duka yara ta ne akan su so mahukuntan don haka don allah su tashi domin ceto al'umma. Madalla, kafin mu karkare ga takaitattun labaru. To a takaice Attorney General ɗin Amurka William ba da mataimakin Attorney General Ron Rosenstein za su gana da 'yan jarida da safiyar yau dinnan Alhamis game da rahoton mai bincike na musamman Robert Mueller a cewar wata sanarwar da ma'aikatar shari'a ta bayar. Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Laraba ta ce Tripoli babban birnin ƙasar Libya ya ga yaƙi mafi zafi da dare tun bayan da dakarun janar Khalifa Haftar suka fara kai farmaki da wato a yunkurinsu na kwato birnin na Tripoli daga hannun gwamnatin da take samun goyon bayan ƙasa da ƙasa. Diyar shugaban Amurka Donald Trump wadda kuma wata babbar mai bayar da shawara ce ga fadar shugaban Amurka wato Ivanka Trump ta yi jawabi ga wani babban taron mata 'yan kasuwa a kasar Abirkos jiya Laraba. Al'ummomin da kan tayar da komadar juna saboda kawo wato kowa ya miƙe sun fi samun zaman lafiya da kuma ci gaba. kuma wannan eh, wato ya bayyana ga dukkanin binciken da aka yi abinda ivanka trump ta faɗa kenan a wani babban zaure inda mata daga sassa daban-daban suka hallara. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da lafiya uwar jiki na hawa Umar. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim ka Almasi Garba da ya karanto mana labarai da kuma Solomon Abo da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau Greg Bones ni Muhammad Hafiz Baballe ke muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.